hamsin da hamsin dari biyar da biyar ko fa ni'matullahi azza wa jalla fi ta'limil qalami min ajalin ni'ami ni'imomin Allah mai girma da ɗaukaka in muka dubi ta wajen ilimi da alƙalami yana daga cikin mafi girman ni'imomi ba inda maganar nan ta kasa ne irin ake maka dubi takardun takardun nan duka rubutu ne takardar gida takardar gona takardar ne takardun ne ne duka fani ba ce ta rubutu da da ka ake yi sai dai lokacin mutanen kuma suna da amana na ka yi iya kai ce nan aka yi kaɗa shi nan wani shaidawa ne shaida shi nan ta zauna amma dai wanda aka rubuta ya fi rubutu na imani so ballanta na ka da yanzu ba don ƙura'ani a rubuce yake ba ya mun shiga ta ballata ba wani matullahi azza wa jalla fi ta'limil qalami min ajallil nihami wa ta'limu bihi ilimin sa in kana bima yatakhallasu ilayhi al-insanu in abu ne da mutum zai kuɓuta daga gare shi ta hanyar walhila ce fa inna ladhi balaga bihi dalika abun da ya kai shi wannan wa ilaihi a atiyatu wa ba ko wa haba Allahu su wata kyauta ce wanda Allah ya ba shi ita amma ta rubutu ta ne ina zai sa shi gaba da eh walhilati fa illa allazi balaga bihi oh fa inna allazi balaga bihi zalika wa awsalahu ilayhi atiyatun ta shi wurin wa wa habaha nan an sake dauko daga wancan kwamon wata alimu bihi ko وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان كودا يا كفن شيء أبونا دا مصنزة سامو كوكوتا دشي كوكوتا زوا غليشي جنتي تهني الدبارة والهيلة ف يتخلص إيه، إليه يتخلص إليه الإنسان ainihin bilfitnati mutum zai iya kaiwa ga rubutu da fasaha da hanyar wayo da hanyar mai walila fa inna ladhi balaga biki abun nan da ya wurin da shi dalika wa awsalahu ilayhi fatiya kyauta ce wahaba Allahu minhu wa fadalun wani babban daraja ne a atahu Allahu iyyahu wa ziyadatun fi khalqihi wa fadilatun ainihin wani daɗi ne a cikin halittarsa da aka yi masa a yi halittar tana nan rubutu ya zai zai wa ga wani ƙari ne hmm. ai wa fadilatu wa fadilatu ne amma amma faɗa karafi wa fadalun a atahu Allah iyyahu wa ziyadatun fi khalqihi wa fadilatun kuma فهو الذي علمه الكتابة أي الله تعالى يسند شيره وإن كان هو المتعلم هذا شيء يقوى يعني أما الله باشي فصاحا يقوى دبارا يقوى ففعله فعل متاوع للتعليم أي كنصح أي آه، يعني aiki ne na wanda ike iya wa mai yin biyayya da talimi alladhi allama bil qalami Wa innahu allamahu fa ta'allama ya sanar da shi ne ya tsaya kuma sai ya koya kama annahu allama al kalam fa ta'allama shi ya sanar da shi magana kuma ya kama magana hmm. eh fa innahu allamahu fa ta'allama hada wannan kenan wa min ata wa man a'atahu dhihna wanda Allah ya bashi fasaha allazi ya'idihi wanda yake hadda da shi wal lisana aka bashi harshe allazi eh, yutarjimu bihi wanda yake fassara abin da ke cikin zuciya ta shi hmm. eh a sai da haza haza ne sakin layi haza wancan kenan wa man a abashi ya haza za ka shi duk da kai ba yawa gare shi ba layi biyu ne to amma dai tun da muna musakin layi ne kan haza farkon zagin layi ne kuna kuna kama me shi ne da ya tashi kohowa eh yake ni jabin da ba to ai ku da mu dadi ku wa to wa shiga tsakanin ku wannan yana magana wannan yana rage ka kora ku to yanzu dai da